ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ان اشكر لي ولوالديك الي المصير من yi wa mutum wasiya da biyayya ga iyayensa da yi musu da'a cikin abin da bai saba ma Allah ba mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta wahala a kan wahala a daina shayar da shi bayan shekara biyu muka ce masa ka gode wa Allah ni'imar da ya maka sannan ka gode wa iyayenka saboda wahalar da suka sha ta renonka da kulawa da kai gare ni kaɗai za a koma in saka ma kowa da abin da ya cancanci shi